yanzu da muke magana yammacin ranar juma'a ce da daidai da sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da uku ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasan na hamsin da tara daga cikin jiran giyar <clears throat> karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan yana ba su manta ba kamar da muka bayyana muna tafsiri ne a cikin suratul baqara wanda suratul baqara ta sauka ne a birnin madina birnin da yake cike da mutane iri iri dangane da addinai kabilu al'ummomi na bambanta daga mabambantan gauruka sun zo sun ainihin taro a madina wannan sai ka cire ta idan jama'a musulmi da su manta ba mun yi karatu har inda na kawo aya ta ɗari da tara a inda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta ɗari da talatin daidai Allah maɗaukakin sarki ce walan tarba anka yahud wala nasara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ƙara bayyana mana irin makincin da yahudawa suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fitintinu da suka rinka neman fitawar a cikin da'irar musulmi a yau waɗannan ayoyi da aka karanto mana suna bayani ne dangane da wata mugunyar aƙida da kuma mummunar manufa ta yahudawa da kiristoci Allah ya ce ba tarda anka yahudu bautar yahudawa ba za su taɓa wadda da kai ba wannan nasara hakanan kiristoci ba za su taɓa wadda da kai ba hatta tattabi a millatahu har sai ka bi addininsu ana matuƙar da addininsu ka bi ba to duk wani sassauci da kaga su ne maka yaudara ce shigo shigo ba zuci Allah madaukakin sarki ce kul ka faɗa wa yahudawa da nasara sannan ka faɗa wa duniya wannan saƙo kaf daga Allah cewa inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya hanyar da yahudawa suke a kai ba shiriyar Allah ba ce hanyar da kiristoci suke a kai ba shiriyar Allah ba ce shiriya ita ce shiriyar Allah wala in ittaba'ta ahwa'ahu Allah madaukakin sarki ya ja kunnen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a fakaice amma da mu ake domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faifau ba zai taɓa jin hanyar su ba ba zai taɓa jin ra'ayin su ba amma wani salon magana ne da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don ɗaya ta ji tsoro Allah maɗaukacin sarki ke gargaɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a fakaice da cewa wala hawa ahwa'u idan ka sake ka bi son zuciyarsu ba'da allazi ja'aka min al-ilm bayan ilimin da ya zo maka cewa akan bata suke bayan tabbacin da ka samu cewa akan shiriya kake malaka min Allah min waliyin ba ka da wani wanda zai jibince ka bayan Allah maɗaukakin sarki to ka bawa Allah baya don haka ba ka da kowa ke ba. wala nasir sannan ba ka da wani wanda zai taimake ka Abinda ƙarshen ayar nan yake shi ne gargaɗi da duk wanda ya musulunta da duk wani wanda yake kan addinin musulunci akan ya gode bawa da Allah maɗaukakin sarki ya mishi ta musulunci kun bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu qur'ani da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulunci wannan baiwa ce ta Allah Allah ya ce waɗannan su ne abubuwan da za su sanya mutane farin ciki da kwanciyar hankali Ko wa min ma yajma'u wannan kalmar ta musulunci falalar zuwan alkur'ani da falalar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da allah ya kawo mana a waɗannan lokuta sun fi duk dukiya da ƴaƴa da duk wasu al'umma da za ka tara don haka a nan gargaɗi ne da kowane musulmi ya saurara ya ce allah maɗaukakin sarki yana cewa yahudawa ba za su taɓa amintuwa da kai ba sai in ka bi addininsu kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba sai ka bi addininsu amma sai allah maɗaukakin sarki a fakaice nuna cewa to a addinansu ba addini ba ne ba son zuciya ce kai kuma naka addini ba son zuciya ba ce shiriyar Allah ce shi ya sa biyo baya da cewa kul inna hudallahi huwal huda shiryar Allah ita ce shiriya duk wata son zuciya ta wani kowa ne ne ba shiriya ba ce don haka Allah maɗaukakin sarki sai tattara waɗannan ainihin addinai nasu da duk wasu abubuwa da suke bi sai kiraye su son zuciya kuma yake gargaɗin ka kai musulmi da da duk wani wanda ya imani da Allah akan cewa idan ya sake ya bi son zuciyar waɗannan mutane bayan ga shari'a ta zo mishi ta hanyar ilimi to shi kenan ya yi ƙasan bakatanta ya yi asara domin su dai addinin su lalatacce ne sannan kuma ya bar addinin Allah don haka a ranar lahira Allah maɗaukakin sarki ba su da kyakkyawan sakamako da zai mishi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye waɗanne mutane ne waɗannan mutanen da Allah maɗaukakin sarkin ke cewa ba za su yadda da kai ba ba za su yi imani da kai ba sai in addinin su bi waɗanne irin mutane ne waɗannan mutane da Allah ya kira abin da suke kai son zuciya ne Allah ya ce allazina atainahumul kitaba na allazina atainahumul ce na atainahum kitaba su ne waɗanda ainihin muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda suke karanta shi iyakacin karatu ma'ana iya gaskiyar karatu suke karanta shi to ire iren waɗannan mutane ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne suka yi imani da littafin Allah to kaga anan dole ne a yi ƙoƙarin gano su ne ne kuma Allah madaukakin sarki ke wannan magana akan su shin su ne waɗancan da Allah yake tsoratar da mu game da su a akoda daga cikinsu suke to su ba irinsu ba ne ma'ana idan ya tabbata cewa yahudu da nasara kamar yadda Allah maɗaukakin sarki nuna mana cewa a kan ɓata suke na'am ya tabbata to yaya kuma Allah zai ce annabina atayna humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ashe kenan wannan yana nufin waɗanda ba su lalace sun koma suna bin son zuciya ba su ne waɗanda muka ba su littafi kuma suna karanta wannan littafi iya yadda ya cancanta a karanta littafin ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su suka yi imani da littafin Allah ko ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa mai yakfur bihi duk wanda ya kafirce wa wannan littafin al'kur'ani ko kuma duk wanda ya kafirce littafin da Allah ya bawa annabin shi ko duk wanda ya kafircewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ulaika humul khasirun waɗannan ne tababbu waɗanda suka ainihin ya asara jirgin waɗannan ayoyi a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mana kwaɓa Bangare da biyayya wasu lamatattun mutane don haka kai musulmi sai ka natsu kasantuwar kana da littafin Allah to wannan ya baka tabbacin cewa shiriya ce kake rike da ita amma kuma in ka sanya son zuciya za ka iya bata domin waɗancan mutanen littafin Allah suke da shi a hannu banu Isra'il annabi su annabi Musa ne banu Isra'il a cikin su aka samu Dawud a cikin su aka samu Sulaiman a cikin bani isra'ila aka samu manya-manyan annabawa har suka cike kan annabi isa alaihi salatu wassalam amma ya aka yi a yau allah maɗaukakin sarki ke nuna mana waɗannan mutanen son zuciya suke bi kenan sun rabu da littafin da ya saukarwa da annabawan zamaninsu haka kai ma musulmi idan ka rabu da littafin alkur'ani to duk abin da kai da'awar kana bi son zuciya ne da haka kowane musulmi ya shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan aka saka mutum a cikin kabari sai mala'iku guda biyu sai su zo sai su tawar da shi zaune sai su mishi tambaya man rabbuka wa ubangijinka wa ma za ta qulu fi hadha da zai alladhi bu'itha fikum mutumin da aka aiko muku me ka ce game da shi wa ma dinuk menene addininka sannan wa ma amaluk menene aikinka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mumini sai ce Allah ne ubangiji na sannan in suka ce mishi wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mutumin nan da aka aiko cikin kuwa baka ce sai ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce na'am me zaka ce game da shi sai ce huwa rasulullah manzon Allah ne shi ja bil bayyinati wal huda ya zo mana da dalilai da bayanai da shiriya fa'amanna muka yarda wata ba'ana sannan muka bi sai kuma su ce wa ma dinuk menene addininka mumini sun ce diniyar islam musulunci ne addini na sai ce wa ma analuka to me aikinka a nan ba ana tambayar ka bane kai tela ne ko ma'aikacin ntc ko ko tsohon ma'aikacin abu ne a'a ba wannan ake tambayar ka ba ana ma nuna ne sai ce qara'atu kitaballah qara'atu alquran na karanta alquran fa amantu bihi na yadda da shi tuho kuma na bi shi to sai ka duba ka gani na'am kai imani da Allah ka yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka danganta kanka ga kowane addini na son zuciya sai musulunci Ta amma kana karatun alkur'ani shin ka iya karatun alkur'ani ka ji dai waɗannan mutanen da Allah yake ban su sai yace allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka ba su littafi suna karatun littafin iyakacin yadda ya cancanta a karanta littafin ka iya karatun littafin Allah ka haddace littafin Allah a to ka haddace wani ɓangare na littafin Allah a kana zuwa ana koya maka littafin Allah ko ko zama kake kawai dan tafsirin ramadan ne na dukkanin majalisun tafsiri yanzu duk inda ka tafi da daddare ne da la'asar da safi ko da yaushe makarantar tafsiri ta cika masallacin tafsiri ya cika majalisun tafsiri sun cika to da watan azumi bayan azumi fa ba a yin tafsiri ana yi me yasa baka halarta me yasa baka yin sallah sai da azumi don haka ku kiyaye jama'a karanta littafin Allah a bisa yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi to dalili ne akan kayi imani da shi don haka kaga da Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati sai ce ulaika na bihi waɗannan su ne suka yi da littafin Allah da ka kowane musulmi ya je duba sannan ke da kike zaune a ɗakin miji kafin a aurar da ke mahaifinki ya haddatar da ke littafin Allah mahaifinki ya sa ki a makaranta kin iya karatun littafin Allah na'am to madalla amma yanzu da kike saurare na tsakaninki da Allah kin haddace littafin Allah kin iya karatun littafin Allah a'a kina zuwa makaranta a koya miki karatun littafin Allah na'am madalla da ke amma ba kya zuwa me kike tunani an ce miki zaman aure ibada ce zaman aure ibada ce ba tare da an koyi ibadar ba yaudara ce duk yadda aka loda wa mota fasinjoji wani zaune a cikinta baya sawa ku ce kun kai garin haka ne ko ba haka ba saboda haka mata da ke gidajen aure kowace ta jikin iya karatun littafin Allah sannan kai kuma na'am ma'aikacin gwamnati ne ɗan siyasa ne ɗan kasuwa ne manomi ne ka iya karatun littafin Allah kana zuwa ana koya maka karatun littafin Allah ya ba abin kunya ba ne a ce kullum mutum yana zuwa masallaci amma kuma bai iya karatun alkur'ani ba ƙa'ida ta farko game da alkur'ani ita ce sai ka ji an kora maka sauraron kaset da browsing kan intanet da cewa an loda maka a kan hansa ɗinka wallahi duk bai isar ba littafin allah sai ka je an koya maka inna samulki alayka qawlan sakila haka Allah ya fara wa annabi ishara cewa zai sauka mishi sako mai nauyi ibada yake a cikin kogon hira Allah ya turo mala'ika yana zuwa da ya same shi cewa ya ikra karanta me ce sai ce ma ana da qari ban iya karatu ba saboda bai gabata wani ya koya mishi ba kaga har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai iya karatun qur'ani ba sai da aka koya mishi ka taɓa zuwa an koya maka karatun alqur'ani ka je ka binciki tsakaninka da Allah suratul fatiha da kake daidai kake yin ta alam tara kaifa da kake karantawa da ara'aitan ladhi daidai kake yin ta amma ka manta cewa in ka zo yin turanci duk wani harafi kokari kake sai ka fitar da shi daidai wa daida amma game da alkur'ani sai ka ce ai ka samu na sallah ya kai ka iya tabbatar da cewa ka samu karatun sallah qur'ani tun daga farkon shi har karshen shi karatun sallah ne sahihul bukhari tun daga farkon shi har karshen shi karatun sallah ne risala tun daga farkon ta karshen ta karatun sallah ce ka karanci addini yau ba abin kunya ba ne a ce kayi digiri kayi masters kayi phd ko har ka zama professor amma ƙur'ani baka iya karanta suratul fatiha ba kullum kana karanta ta kana maimaita ta sau goma sha bakwai a cikin sallah ba abin kunya ba ne a ce kana da dukiya dukiyar da har ta kai za ka iya fitar da zakka amma ba ka iya karatun sallah ba al'ummar musulmi ku wa kanku fara na daga cikin matsalolin da musulmi suka samu kansu a yau shine matsala ta jahilta addini don haka a yau ba kowa ne barazana ga addinin musulunci ba sai su musulmi da kansu kuma wannan ya kasance haka ne saboda jahilcin addini Allah cikin iyawar shi zai ya sauƙaƙe hanyoyin karantar da ilimi za ka samu matasa malamai maza da mata sun ware makarantu suna karantarwa wasu damu da abin da ake ba su da wani a wata naira dubu biyu ake ba shi wani a wata naira dubu biyar ake ba shi wani rigar shi fati ne a jiki amma ya yana karantar da ku alƙur'ani ba za ka je ka zauna ya karantar da kai ba ba rufin asiri ba ne da ya zama wannan da aka ɗauka ranar ɗaurin aure aka ce da ciyarwa da shayarwa da kowar da addini yana kan ka sai zama kusa da gidanka gashi ana karantar da karatun mata ba rufin asirinka ba ne ka sata da wanne za ka ji da haka jama'a ku daina wa alkur'ani wasa al-imam al-allamatu shatibi yace عليك بها ما عشت فيها منافسة وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا القرآن أنا عذبا وصلصلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماع العلا والزور عدلا وكملا عليك بها ما عشت فيها منافسة وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى كسدو كدر عيارك كسدو كرد بيت يارك ما تتعبر لك تلك كسدو كرد شكك ويا القرآن فوا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا ومباك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا kaji in ɗanka ya iya karatun alƙur'ani ɗanka in ya haddace alƙur'ani ranar alƙiyama mala'iku ne za su tasa ka gaba su tasa mahaifanka gaba a ɗaura musu naɗin sarauta na aljanna shine a ɗora musu kandi crown sai mala'iku su tasa su gaba su ne musu kirari har araka su aljanna ka ji matsayin iyawanka kenan kai idan ka tsaya ka iya alkur'ani kai kuma ka ji matsayinka kenan in ka sadaukar da dukiyarka ka kashe mafi tsadar abin da ka mallaka don ɗanka ya iya karatun alkur'ani sai ma da yake sama zannukun bin najilo inda jaza'i idan ya zama iyawan wanda ya iya karatun qur'ani kun ji sakamakonsa a filin kiyama wani irin sakamako kake tunani za a yi waɗa ula'ika ahlullahi wasafwatul mala waɗannan su ne mu dama da Allah su ne zaɓaɓɓun bayi a wurin Allah wace hidima take wa masu karatun alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin sayyidina Usman da Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yaje yake karantar da alqur'ani haka abin yake a wurin Allah haka abin yake a wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam haka kuma abin yake a wurin al'ummar musulmi a yau ana ganin khairiyar wanda ya iya karatun alkur'ani akan wanda yake da digiri ana ganin khairiya da titikon wanda ya iya karatun alkur'ani fiye da alhajin birni wanda yake da gidaje da motoci ana ganin khairiya da titiko na wanda ya iya ya haddace alkur'ani akan wani da yake mai mulki ko ɗan siyasa duk wannan ya same mu ne jama'a saboda wulaƙantar da littafin Allah da muka yi ba a koyon karatun littafin ba a koyon ilimin tafsirin shi wata ne muke ciki yanzu watan alkur'ani shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'an a cikin wannan watan Allah ya saukar da alkur'ani daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya daga launin masu ya tara shi a wani gida a sama ta ɗaya mai suna baitul izza al-imam al-hakim ya rawaito hadisi ne sahihi akan haka daga nan aka ajiye shi a cikin shekara 23 aka rinka gutsutsuro shi ana kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a ramadan aka sauke shi daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a shekara ashirin da uku aka sauke shi daga sama ta ɗaya zuwa wannan sararin duniya ta abu allah madaukakin sarki ya tattara wa musulmi shi haka sannan ya tattara shi ya saka a zukatan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salatansa illa ma sha Allah Allah ya karantar da annabi wannan alkur'ani annabi bai taɓa manta alkur'ani ko ya gargada ba sai gwargwadon abin da Allah ya so manta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba baiwa bace ba daraja bace da Allah madaukakin sarki ya sa duk duniya a yau mu ne muke da wannan littafin alqur'ani wanda shi kadai ne divine revolution ma'ana shi kadai ne saukakken littafi mai tsarki wanda yake intact in its entirety yadda ka gan shi haka haka keke da keke ba daɗi ba rai duk musulmi sun yarda da haka sannan duk kafiri ya kawo bara ya kawo hari ya haƙura akwai kafirin da zai iya cewa wannan the holy bible is an intact document in its entirety no christian can claim that saboda su da kansu suka ce 50,000 euros in the bible 50,000 euros in the bible the most dangerous book on earth is the bible therefore keep it under kit and lock su suka faɗa haka suka ce mafi haɗarin littafi a duniya shine littafi mai tsarki na haka aje sha a daka a sa kwaɗo a rufe shine zaman lafiya amma in ya fito to matsala ta faru rudani ya faru nan muka zo muku da red letter edition bible bible ne wanda yake gashi duk abin da ke cikin shi sun suke tabbatar da cewa ba maganar Allah ba ce sai inda suka yi rubutu da jan biro shine kawai magana Allah amma duk wani wuri wanda aka gan shi baki sitik kamar nan da na buɗe to ba maganar Allah ba ne sai inda aka samu jan biro gashi wanda yake bai wuce 10% zuwa 20% na cikin shi ba gashi nan da kansu suke cewa duk inda ka ga jan biro to nan ne maganganun Allah sauran kuma fa ana neman masu su ana neman masu su saboda babu wani wanda yake shi ne gashi duk inda ake sai da bible ka je ka ce musu kana son red letter edition bible sa'annan ka je ka samu wani pastor ka ce waye red letter edition me yasa aka ware maganganun Allah kuma an ce littafin Allah alƙur'anin nan da kai annabi ya zo maka da shi ya kai musulmi shi kaɗai ne littafin da a yau ana samun gangaren ma wanda ya haddace shi tiryan tiryan da ka to ba haka ba yana kuma iya rubuce shi kaf kuma ba nan take ba in ka ce mishi sabahun nur sai zuru zuru bezin sabahun nur bezin sabahun khair amma kuma ya haddace shi kuma yana rubuta shi baya kuskure kun miskala zarratin in ba alkur'ani ba wanda littafi ne yanzu kai musulmi a ce wannan shine littafin ka amma kana wasa da shi na'am da duk duniya yau za a yi wata gasa a ce duk wanda suke da littafin Allah su ɗibo su su zuba su a cikin teku an ba su bayan mako ɗaya a cikin kwana bakwai kowa su yi ƙoƙari su dawo da nasu musulmi ba su da tangarɗa ko kaɗan domin dama asali musulmi ba sun dogara da mushaf ba ne sun dogara da almahafuzu ne wanda aka haddace a ka shi musulmi suka dogara ba wai da wannan ba don haka ba wani rikici zai faru wannan ya ce kaza ake karanta wannan ya ce kaza cewa ba alaran ma menene Allah ya ce ne game da kaza a majalisar wani sarkin musulmi ne mahadi wani ya zo yana jan aya والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله سيتي والله غفور رحيم سيوني بالعرب يتي كلام من هذا أكتي كلام الله سيتي لا kace mishi magana Allah ne yace a ba magana Allah bane sai shi malamin da yake jan karatun fa yana cewa sarki ranka ya dade kana ganin balarabe yana karyata Allah a gaban ka yana cewa wannan ba magana Allah ba bane balarabe ce in dai wannan magana Allah ne to wallahi shi ko ya kafirce sai malam yana cewa uzu billahi inna lillahi balarabe ce bai yadda ba sai ka ce a samo alaran ma mahaddaci wanda hadda shi ba ta rawa alaran ma jawo sai jawo wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim sai balarabe ya ce yanzu na ji magana yanzu na ji magana ah, wallahu ghafurur rahim ya ce ayin ta zo a wurin to bata dace da wurin ba gaba ɗaya magana ta rikice ya ce wallahu azizun hakim wannan shine Shi ne littafinka idan yau ka zama kansila ko ciyaman ko gwamna ko za a naɗa ka a wani mukami shi za a ɗauko a rataya maka to tambayar shi ne ka iya karanta shi kai ka ma san darajar shi tukuna to kowane musulmi ya jiwa wa kanshi nazari jama'a a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana rabon wasu bayi nashi ne waɗanda suka iya karatun littafin shi kuma suke karanta shi da dukkanin ƙa'idojin don haka kun ji ƙa'ida ta farko ce nan muka faɗi ita ce muka tattauna ita ce ka je a koya maka ka'ida ta biyu ita ce dangane da karatun alkur'ani jama'a mas'aloli mafi muhimmanci game da shi shine ka iya fitar da kowane harafi a daidai da inda yake idan ka tashi ka ce alhamdulillah kada ka ce alhamdulillah kada ka ce alhamdulillah don in ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah in ka ne da shi hada ba ya zama alhamdulillah ya zama ke kasa ta tabbata ga Allah in ka ne da shi hasabi mai ruwa ka ce alhamdulillah bushewa ta tabbata ga Allah me ya kai ka zuwa ga haka saboda makharajul harf fitar da harafin ne kadai ka saba wurin hasabe ka fitar da ha babba ko ka fitar da hasabe ko karami mai ruwa to yanzu ba abin kunya ba ne jama'a a ce tsakani da Allah yanzu ba rige hadda alkur'ani mutane suke ba ba rige koyon karatun alkur'ani suke ba ba rige sanya 'ya'yansu a makarantun alkur'ani suke ba abin da yanzu kowa yake nema shine where is the best school for my child wacce makaranta ce zan sa ɗana ta boko gangaren boko duk wannan ya faru ne sakamakon wulakanta alkur'ani da aka yi idan ba za a ce duk wanda za a ɗauke shi ya shiga jami'a kaza daga cikin jarabawar da za a yi mishi akwai karatun alkur'ani ƙarfin hadda da tajwidi me kuke tunani yara yanzu suna wasa da wayek ana wasa da neko ne ana wasa da english da da mathematics ba a wasa da su a jami'a azhar an sami shekaru da suka gabata duk abin da zaka shiga ka karanta ko medicine ko pharmacy law ne ko engineering ko me zaka karanta sai ka haddace qur'ani dan haka da mutum ya haifi dan shi sai murmuri zai kai shi wurin malamin alqur'ani asali abin da yake so shine dan shi ya zama lauya amma kuma jami'ar da za ta ɗauke shi ta koya mai aikin lauya ba za ta ɗauke shi ba sai ya haddace qur'ani sai aka waye gari a wannan lokaci duk inda ka ga lauya musulmi mahaddacin alqur'ani duk inda ka ga injiniya mahaddacin alqur'ani ne duk inda ka ga nas mahaddacin qur'ani ne duk inda ka ga wani wanda za a ce haza azhari wannan daga azhari ya fita to ya haddace qur'ani me yasa yanzu ba za a kawo wannan sharadin ba me yasa ba za a kawo wannan sharaɗin ba to sa'annan ku dawo cikin gari ku dubi yadda aka wulaƙantar da alƙur'ani yanzu yaron da ya fi kowa sadaukar da rayuwar shi game da karatun alƙur'ani za ga a anguwar makri ake mishi dariya ake mishi idan ba zai je neman aure abin da za a fara gaya wa yarinya shine ke ke ba ki san cewa malamin qur'ani bane eh me na sama ci balle dan miƙo mini wulaƙancin duk da yafi wannan girma za ka ga ka tasa su gaba kana karantar da su alƙur'ani an yadda an kawo su amma an ka dubi ɗaya daga cikin su kace kana so sai a koma ana dariya baka cancanta ka aure ta ba saboda menene saboda kai ƙur'ani kake karantarwa mu dawo kan hadisin mu khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu a cikin ku wanda ya koyi qur'ani ya je karantar da shi ya fi kowa daraja inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau ba a kallon wannan khairiyya saboda duk gwamnoni musulmi yau kaf ba wanda za ka samu ya haɗa haddar qur'ani na zai iya ƙarya cewa ya sauke na ce ƙarya sauka ta zuku ma zai iya karyar ya sauke ne inda za ka buɗe wuri ka ce to karanta mana nan ya excellence ko an fahimta jama'a wannan yana daga cikin dalilan da ya sa yau 'ya'yanmu ba su ganin abin koyi dangane da karatun addinin musulunci balle karatun alkur'ani saboda babu wani mutum yau da aka ɗauke shi aka ba shi minista ko na addini ne ko kwamishinan addini ne saboda ya iya karatun alkur'ani an fahimta jama'a amma za akwai waɗanda a kusan kowace jiha ya yi makaranta ta alkur'ani kuma yana da certificate ko ya digiri na alkur'ani kuma yana da certificate to a ɗauki kwamishina a bashi don ya zama akalla a buga misali an bashi kwamishina ne saboda ya iya karatun alkur'ani a an ɗauko shi an sa shi darekta ne ko board kaza saboda ya iya karatun to idan kafirai sun wulaƙanta alkur'ani musulmi sai ku wulaƙanta alkur'ani wa qala ar rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura haka manzon Allah ya kuka yace ya Allah jama'a ta sun kaurace wa alqur'ani a garin makka suka taru suka kewaye ka'aba suka ɗaga hannu suna ainihin roƙon Allah maɗaukakin sarki cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama ya Allah wannan Qur'ani idan daga gare ka yake to mun kafirce kai mana ruwan kwarankwasa Ka'aba suka kewaye suka ɗaga hannu wai wannan gaya ce ta izgilanci wai in ya tabbata daga Allah ne to sun kafirce kwarankwasa kuma ta bade bata zo ba na waɗannan kafirai ne suka faɗa haka ko kuma musulmi ba ka karanta shi ko kuma musulmi ba gano ku ba don haka jama'a kowa ya zaburu zuwa ga mas'ala ta karatun alkur'ani kuma wallahi kowa ya kai ka kwantar da hankalinka malami ya koya ɗanka karatun alkur'ani ya dokai ya rankwasai ya ɗaure shi wallahi ka sadaukar da shi saboda wallahi al'azim aminatu bintu wahab mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi ta fi mahaifiyar ka sanka amma ta kwanta ta rasu ya rayu ya kai shekara arba'in ya zo za a biya mishi ayoyi kwara biyar ikra bismi rabbika allazi khalaq yace faghattani hatta balagha minni al-jahab malaika ya shaƙe ni ka ji fa mala'ika jibril ya shaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba fa an koya mai karatun bane ya manta ba a taba koya mishi ba وما كنت تتلو من قبله من كتابك ولا تخطه بيمينك بعد تقوى مشبع رانا تكينا زولا كوي سيجي كوي ملائكة أدرومي يتي مش اقرأ يتي ما انا بقارئ قال ايه كراتو با يتي فغطا يكاما kama ne دي سكين yace da ya sake ni sai fakultu ma ana bai kare in ce ban iya ba ya ce fagabbani ya sake shaƙe ne, hatta ramin na jihar sai da na galabaita so uku sannan ya biya mai karatun ne ke tunani yanzu malami ya bugi ɗanka saboda karatun alkur'ani wata lalatacciya wai sai ta ce malamin da ke karantar da ɗanta ƙur'ani don ya bugi ɗan kake bugun ɗana don kana karantar da shi wannan karatun kai da ka iya mai ka zama balle shi kai da ka iya baka zama kuma kuma kai za ka zama dana wannan musulma kenan to idan an samu wani kafiri ya dauki alkur'ani ya ajiye shi a toilet yana katsa kashi ai kaga dama wannan shi muhallin ya wulakanta shi ne in har musulma za ta faɗi haka game da alkur'ani na'am ba duka musulmi ne za su faɗi haka ba lalatacciya mace daga cikin musulma amma ka san yadda aka yi ikrimatu ya haddace qur'ani yaro ne dan musulmi ibn abbas ya ganshi sai ba shi sha'awa a kasuwar bayi yana daura wuya da hannu da sarka sai siyo shi dodo sai fara kowa mai karatun alqur'ani sai dan yana da kiriya rasa yadda zai da shi sai ɗauke shi sai saka shi a gari sai da ya haddace ƙur'ani kaf sannan aka fitar da shi a mari duk wani tafsiri ka karanta ba ka ji ana cewa malai matu ya ce duk wanda ka ji ya sanya wa ɗan shi suna matu, an ce ina asalin sunan daga wannan ikrimatu ne to me ba za ka bari malami ya horar da ɗanka ya koya mishi ilimi ba wane ne ya yi makarantar secondary 60s 70s da 80s kai har da 90s wanda wani kafin bai same shi ya gaura mai mari ba da sunan wai seniority wai cin zami amma sai ka haƙura kana zuwa a ƙofar makaranta wani zai yanke ka da mari akwatinka na ƙarfe na kanka wai an yi maka maraba da zuwa kenan kana shiga kana shirya kayanka a loka sai ka ana cewa wani shegen wani shegen ne kai ake kira kai ne shegen to dai ke sabon zuwa ne jgc baka sani ba sai an go an kwada maka mari a ce kai da ji ana kiran ka bane dan ka sai ka ce baka ji ba a ce kai ba shege bane so ake ka ce eh haram ke dade kai shi ne duk mutane sun haƙura saboda yana son dan shi zai sakandare saboda yana son dan shi zai jami'a na'am amma game da karatun alkur'ani ba ku haƙura ba sa'an nan sai wannan musiba da aka saka ainihin tarihin ƙur'ani a arewacin najeriya musibar bara da almajiranci wannan ma tana daga cikin ihdal kubar tana ɗaya daga cikin manyan masibu waɗanda suka ɓata sunan alkur'ani saboda duk wanda bai san tarihin alkur'ani da tarihin karanta shi da tarihin saukar shi ba abin da yake gani ba wanda zai iya karatun qur'ani ya zama alaran masu ya zama almajiri irin haka yana yawo da tsumma wannan musiba ce wadda kadai ta shafi hausawa ne a arewacin kasar nan duk inda ka ganta a ƙasar nan to daga ƙasar Hausa ne wani ya dube ta don haka kowa ya ji almajiranci ba shi da alaƙa da karatun alƙur'ani ba shi da alaƙa da iya alƙur'ani ba shi da alaƙa game da albarkar karatunka ba za ka yi in dai abin da ake nufi almajiranci shine yawo da roba ko kuma kwano kana ko ɗan kanzo ko dan dagwadago in dai abin da ake nufi da almajiranci shine yawo da dauda yawo da suma yawo babu takalmi yawo ba ka san kai kanka mai zai ne makomaka addini ba wannan ba addinin musulunci ba ne saboda haka jama'a musulmi ku kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam kasada daga cikin malaman tabi'ai yake cewa waɗannan da Allah maɗaukacin sarki yake cewa allazina atina wa mul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi sai yace humul yahudu wal nasara kiristoci da yahudawa ake nufi daga cikin mutanen kirkin su su ne waɗanda suka yi riko da littafin Allah har sun iya karatun shi karatu na gari فهو قول عبد الرحمن بن زيد Ibn Aslam واختاره ابن جرير وروي عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفدر كما مالا قتادة يتي آآ sahabban manzon Allah ake nufi su waɗanda Allah yake yabo da cewa allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi وقال أبو العالية الإمام أبو العالية كتوى وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتي والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi abin da ake nufi da karanta littafin Allah tsabar karantawa gaskiyar karantawa shi ne duk inda Allah yake halal ne ka ce halal ne duk abinda Allah ya haramta ka haramta Waka yaqra'uhu kama anzalahu Allah sannan kuma wa yakra ahu kama anzalahu Allah ya rinka karanta littafin kamar yadda Allah saukar da shi wala yuharrifu al-kalima an ya bihi kar ya rinka karkasar da ma'anonin al-Qur'an kar ya rinka sa zuciya wala yata'awwalu minhu shai'an ala ghairi ta'wilihi kar ya rinka murde ma'anonin al-Qur'an ma'anar da ba haka take ba kun ji wannan ita ce fassara daga sahabi abdullahi ibn Mas'ud وعن ابن عباس ابن عباس فقال سوى يتبعونه حق اتباعه abin da ake nufi da allazi na ake na hukul kitaba ya tulo na haka tilawatihi ma'ana suna karanta shi gaskiyar karatu shine suna bin littafin biyayya ta gaskiya sun makara'a sa'annan sai ainihin wato abdullahi ɗan mas'udin ya karanta ainihin wal kamari talaha sai ce ma'anar talaha يقول اتبعها لن هكا أن يتلون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه بعد التلاوة daga ne daga ainihin tala tala ha yutli ha domin Shin tilawa ce mana karatu ne ko kuwa talawa ce bi ne wa shamsu wa duhaha wal qamari idha talaha to shin wannan yatlunahu shine irin wannan wal qamari idha talaha ibnu abbas yace eh amma ibnu mas'udin kuwa shi sai yake cewa abin da ake nufi ma'anar karantawa din wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun min al-fajr saqi'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u ana abdullahi uh, ibn rawaha shi ko yana cewa tulu yana karantawa kenan na manzan Allah a cikin yana karanta littafin shi ala hal wannan wurin na ɗaya daga cikin wuraren da malamai masana ilimin tafsiri suke cewa kowace ɗawa cikin fassarorin guda biyu ba kuskure ba ce amma kowace tana ƙoƙarin fito da hakikanin abin da saƙon da Allah ya aiko yake nufi ne Allah ya aiko da saƙo ne don a karanta saƙon don haka karanta alƙur'ani ibada ce Allah ya aiko da saƙo ne bayan an karanta abi don haka ƙur'ani littafin a karanta ne kuma littafin ainihin abu ne ruwa an ata wa mujahid na hauzali an ruwaito irin haka daga ata'u da mujahid su sun fassara kamar da malamin su na abbas ya fassara da cewa ai ma'anar waɗanda suke ainihin allazina atainahumul kitaba yatlunahu ay yattabi'unahu waɗanda suke bin littafin Allah na'am sai Allah yace ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne suka yarda da littafin Allah waɗanda suke karanta littafin Allah suke bin littafin Allah to su suka yarda da shi ai man aqama kitabahu min ahli alkitabi min ahli alkutubi almunazzala ala alanbiya almutaqaddimin haqqa iqamatihi amana bima arsalta bihi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ma'anar wannan ayar ita ce wato daga cikin kiristoci da yahudawa waɗanda suka yi imani da littattafan da aka saukarwa da annabawansa da so gabata kuma suke aiki da waɗannan littattafai to waɗannan su ne mutanen da suka yi imani da abin da aka aiko ka ya muhammad sallallahu alaihi gaskiya ne duk wanda ya karanta littattafan annabawa karatu na gaskiya da zaran ya ga annabi ba abin da ya rage mashi sai ya bi don haka an samu gaskata wannan daga manya-manyan masana waɗanda suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ainihin wannan zamani waraqatu bin nawfal balarabe ne ɗaya daga cikin matasa guda uku waɗanda tun a jahiliya suka yi tawaye suka ce wallahi ba zai yiwu a ce iyayenmu da kakanninmu sun gaya mana cewa annabi ibrahim ya taɓa farfasa gumaka kuma ce annabi ibrahim yana bautar gumaka ba aka ce me kuke nufi sai suka ce muna nufin jama'an mu an ɓata an sauka daga kan hanya annabi ibrahim kun ce kuna bin annabi ibrahim kuma kuna bautar gunki ya ka ce cewa za ku yi sai suka ce wallahi za su shiga duniya ne neman addinin annabi ibrahim suna matasa waraka ya tafiye tafiye tafiye kaɗa ya sai ga mafi dama dama a lokacin shine addinin nasara don haka ya ya shiga cikin addinin nasara ya koyi su ya iya har ya haddace har ya zan ya iya yaren yana iya fassara littattafan da harshen larabci warakatu ibnu naufal da ya dawo zo maka ya zauna sai ya zama babban malami reverend father a cikin addinin christianity ba wanda ya bi shi shi kuma bai bi su ba lakum dinukum wani yadi ana nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi da waɗannan ayoyi ikra ya dawo gida cikin firgici zo uwar gidan shi khadijatu kubra sai ta ce kalla lan yukhziyaka Allahu abadan dan da annabi ya dawo cewa ina jin na haɗu da aljani ne yau ina tsoron kai ya haukatar da ni sai ta ce a saurara har abada Allah ba zai ci amana ka ba kai mutumin arziki ne kana sabon da zumunci kana kaza kana kaza sai ta ce amma ta shi kai ka wurin wani dan uwan mahaifi na shi ma ya karanta littafin annabawa ya ga abubuwan da Allah ya ce sai ta ɗauke shi ta kai shi wurin malam warakatu yana zaune dattijo ne a lokacin ya tsufa ya ce mishi matso kusa mai kake gani ya ce ga irin mutumin da na gani ga irin halitta ga irin bayanin ga irin tambayin ga kaza sai ya ce laitani kuntu hayyar iz kawai ya ce Allah sarki yaro ai wannan annabin da ya zo gare ka irin annabin da Allah yake aiko wa manya-manyan annabawa ne wannan mala'ikan irin mala'ikan da ke zuwa wurin manya-manyan annabawa ne irin su Musa ina ma ina da rai a lokacin da za ka fara wa'azi a kore ka daga garin nan ina ma ina da rai a lokacin da za a cutar da kai in tsaya maka sai annabi ya gyara zama ya ce awa ba ku kora ka ba su sai ce ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an cutar da shi sai an kore shi ba a daɗe ba sai malam waraka fiye da su Allahu akbar ana nan wata ran sai annabi ya ji sahabbai sun zauna suna maganar waraka tana cewa wannan kafirin mutumin sai manzo Allah ya ce la tasubbu waraqa fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna yace ku daina zagin waraka na ga gidan shi aljanna dan aljanna ne me kake irin imani ake nema kuma bayan imanin waraka ya imani da manzon Allah a ranar farko to ire-iren waɗannan mutane waɗanda suka karanta littattafan Allah karatu na gaskiya to da zaran sun ga annabi imani suke yi tuna sarki na jashi sarki na jashi bai taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa jin murya annabi ba sallallahu alaihi wa sallama amma sarki ne kuma bishop ne masani ne wasiƙa ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiko mishi da ya karanta wasiƙar saboda girmamawa sai da ya sauka daga kujeran mulkin shi ya durƙusa ce ya durƙusa wasiƙar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam dan karkai mamaki a lokacin ba musulmi bane dan haka a wurin shi yana ganin durƙusawa shine girmamawa ya durƙusa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu wannan annabi shi ne ya aiko da wannan takarda aka ce mishi ranka ya daɗe shi ne yace to takardar ta ce akwai sako da baki wa yake ɗauke da sakon sai aka nuna wani matashi shekarar shi 22 Ja'far ɗan Abi Talib mahaddacin ƙur'ani ne tun lokacin aka ce mishi ala ta malam mai martaba na sauraron ka wani sako ne ka zo da shi daga mai gidanku da ya ke malam ya fara karatun suratu maryam gaba ɗaya sai fa da ya gama karatu sai aka yi sarki fassara da aka yi sarki fassara sai ya ɗaga wani ice ɗan ƙarami haka ya ce na rantse da Allah duk abin da littattafan annabawa suka faɗi game da darajar annabi isa da darajar mahaifiyar shi maryam ba abin da ka rage ba abin da ka ƙara ya yi daidai to saboda halin mulki da ya samu kanshi mulki matsala ne sai ya saka sahabban nan a ɗaka ya ce to in kun koma ku gawa mai gidanku na yi imani amma halin da na samu kaina da zan iya sinyewa in je gare shi da ni zan zama yaron shi ina rike mishi takalmi in yi alwala ya samu ku na yi imani haka ya zauna idan lokacin sallah a zahar lokacin sallah la'asar lokacin ibada sai ya pretend sai ya fara kamar zai shiga mai sarki zai tashi sai a tashi sai a watse sai je kulla kan shi a ɗaki shi kadai sai je sallah don haka ran da ya mutu ba wanda ya sani duk gari suka yi mishi duk kada kada da buge-buge da ake wa kiristoci mala'ika jibril ya sauka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama abokinka na jashi ya rasu a tsakankanin mutanen da yake dukkan su kafirai ne ba wanda zai mai sallah ka tara jama'a annabi ya ɗibi jama'a aka fita inda ake taruwa ake sallar gara kamar gagawar shi aka je aka yi mishi sallah sarki na ja shi ke to duk wanda ya imani ya karanta littafan annabawa da kyau ko da zaran ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai musulunta da ya zo ya karanta alqur'ani sai ga cewa gaskiya ne domin kar ku manta ayoyin da suka gabata Allah cewa yake falamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahu shi littafin qur'ani da yazo yana gaskata littafan da ke wurin su ne walamma ja'ahum rasulun min indillah shi manzon da zo daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata su ne bai karyata su ba dan haka alqur'ani fa jama'a babu laifin da yayi da da zo ya tsine wa annabawan da ko ya lalatar da littafan da sai ce to littafin ku ya tsine wa annabawan mu yaushe za mu yarda da shi amma ya gaskata dukkanin annabawan Allah yana daga cikin shara'in imaninka da alkur'ani sai ka yi imani da attaura littafin Allah ce sai ka yi imani da injila littafin Allah ne idan ba ka yarda da waɗannan littafan da makamantansu ba Allah ba zai karbi imaninka da alkur'ani ba haka kuma in ba ka yarda da zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kai kuma Allah ba zai karbi imaninka da Musa da Isa ba haka kai ma musulmi in ba ka yarda da Musa da Isa a matsayinsu na manzannin Allah ba Allah ba zai karbi imaninka ba Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka Allah madaukakin sarki ke cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injil ina ma ba a ce kiristoci da yahudawa suna aiki da littattafan annabawa a taura da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da saƙonnin da Allah ya ba su daga Ubangijinsu la'akalu min sauƙihim wa min tahti arjulihim da sun ci a cikin sauƙi da sun samu rayuwa cikin hutu abinda wannan yake nufi shine duk mutanen da suka tsaya akan littafin Allah Allah zai sauƙaƙa musu rayuwa ku je ku ga mutanen makka jama'a ba noma ba kiwo amma kuma sai ka ga goro ne za a noma maka shi a jihar ondo ko a jihar oyo a jihar a ɗauki ƙwaya ɗaya sai a maka naira ɗari amma a ɗauke shi a shigar da shi maka kuma sai a siyar da shi naira arba'in tsarki ya tabbata ga Allah a noma lemo a garin a garin da aka noma ya yi tsada amma na kai shi maka sai a raha gashi nan gaskiyar abin ya tabbata yanzu hausawa suna ɗiban kayan hausawa suna kaiwa makka amma an suka kai kayan sai su fi a raha fiye da nan mutanen senegal su ɗiba amma in suka je sai kayan su fa arha fiye da yadda suke a Senegal me yasa saboda addu'ar bawan Allah annabi Ibrahim wadda za mu zo mu ji da ya roƙi Allah Allah ya wadata shi ya wadata al'umma shi ya wadata ƴaƴa da jikokin shi da za su zauna a wannan wuri sai Allah ya ce ya karba amma sai ce me la wa nalu ahdi zalimi duk dan banza ba za a cika mai wannan alƙawarin ba na haka duk wanda ya halin banza ya saba wa annabawa ya ci amanar littafan Allah sai ya wahala a wannan rayuwa fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma dan ka in ka ga rayuwa ta kuntatu gare ka ka gwada yaya kake da qur'ani allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub zukata na samun natsuwa da ambatan Allah mafi girman ambato a duniya kaf shi ne alkur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum saboda haka ku ji wannan da ke jama'a a wani wuri Allah madaukakin sarki ce qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum kace ya ku yahudu da nasara ba a bakin komai kuke ba ba ku da wata daraja a wurin Allah har sai kun yi aiki da attaura da injila da duk wani sako da Allah madaukakin sarki ya aika muku Allah madaukakin sarki ya taimaka shine sai malamin yake cewa idza aqamtumuha haqqal iqama wa amantum biha haqqal iman wa saddaqtum ma fiha min al akhbar بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعته وصفته والأمر بمتابعته ونصره ومؤازرته نعم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته الله أكبر قام ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة معنى إذا كنت تسيد أولهم لتتفن الله متكر تيروه kuka yi imani da waɗannan littattafai iya wadda ake neman ku imani kuka gaskata duk labaran da Allah ya baku a cikin waɗannan littattafai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da siffofin shi da bayanai dangane da umarni game da bin shi da taimaka mishi da tsayawa a jajirce domin a ga cewa al'amarin annabi ya tsayo sallallahu alaihi wasallam idan kuka haka to hakan Allah madaukakin sarki zai sa muku jagoranci zuwa ga gaskiya da kuma bin alheri a duniya da lahira kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal-injil bayan Allah na gari su ne waɗanda suke bin manzo wannan manzo wanda yake ummi ne bai iya rubutu da karatu ba wanda suka samu cikakken bayani akan shi a cikin ainihin littattafansu na attaura da injila saboda haka jama'ar musulmi babban dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki yake aiko da littafan shi shine a iya karanta su a iya gane su kuma a bi saƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ka bugo daga ƙarshe sai Allah yake cewa masu aiki da littafin Allah su suka yi imani da shi sa'annan waɗanda bisa wa littafin Allah waɗannan mutane su ne a sababu Allah kiyaye ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wallahi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantsa da Allah da raina ke hannun shi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar a cikin wannan al'umma ma'ana wannan al'umma tun daga sadda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ummatu da'awa har zuwa duniya ta tashi yanzu Allah ya ce duk wanda ya ji labari na bawahude ko kirista ya kasance min ya ƙi imani da ni sai ya shiga wuta Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على maɗaukakin sarki ya dawo mana da waccan aya da muka wuce ta a baya ya sake maimaita mana don ya karfafi kira da yake wa bani isra'ila ya ce wa bani isra'il ya ku ya'yan isra'il isra'il shine yaqub ma'anar yaqub kuma shine abdullah bawan allah ma'ana allah yana kiran waɗannan yahudawa da suna na girmamawa cewa ku fa ya'yan annabi ne ku ya'yan bawan allah ne اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم كتنا نعمة دميمكم واني فضلتكم على العالمين كما ناتي في تاكو اكن دك من متى من زامنكم واتقوا يوما واتقوا يوما لا تدري نفس عن نفس شيئا madaukakin sarki yake cewa bani isra'ila da duk wanda yake sauraron wata wattaqu yawman jama'a ku kiyawo wani ne ma jizi nafsun an nafsin shay'a wani rai ba zai iya ɗauke wa wani rai bala'in komai ba wannan yini cike yake da bala'i daga cikin sunayen shi ma akwai bala'i fa'iza za a kubra idan uwar bala'i ta zo mecece ita ce alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a tashin alkiyama Allah ya kira ta da uwar bala'i Allah ya kira ta da uwar musifu ya kira ta mai kwankwasa zukata da tsoro ma'ana da ta faru sai kowa ya firgita yau mu tarauna ha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب الله ذات tsanani al'amari zai munana jama'a ka ga mace ta shayar da ɗanta sai ta wurgar da shi ka ga mace da tsohon ciki lokacin naƙuda bai ba ka zauna ta yunkuri ɗan ya fita sai ke gaba kaga mutane suna tangadi sai ka dauka cewa sun sha wani abu ne Allah ya ce ko ɗaya ba abin da suka sha azaba Allah ce kawai ta yi tsanani a wannan rana a wannan rana ce Abu Hurairah ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Allah madaukakin sarki zai yi fushi fushin da bai taba irin shi ba kuma ba zai sake irin shi ba Allah ya sauraron duk wani wanda zai je gaban shi don roƙon arziki in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wannan yinin duk wanda ya ce maka a wannan yinin zai nuna maka shine wane ya marma zai baka kafi a nan ko ba na naira ɗari hudu ne na mtn ya fi maka amfani wallahi kuwa wallahi a wannan wunin ba wanda zai tsina na ka gani gaba ɗaya allah ya kawo shi da na kira ne واتقوا يوما لا تجزي nafsun an nafsi شيئا ba wani rai da zai iya tsina wa kowa wani abu يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كوا تكن شيكي كذا ما تكا كبدو كذا أنك كبدو ba wanda zai ga wani wai yana sauraron akaramaka Allah ko Allah gaba ta malam yau mai ce fatawa shi malam karatun ya zube kan sheki annabawa ma ne annabi ya wa rusul yawma idin Allahumma annabawa in ka haɗu da su kowa cewa yake Allah ka kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ba wanda ya isa a wannan rana kowa in bai isa ba shi. la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wani rai da nutsi na wa wani rai wani abu wala yuqbalu minha adlun sannan ba za a karɓi fansa daga wani rai ba da azaba za ta azaba ka cewa Allah za ka ba kaza kaza ina kake da shi wai kana tunanin duniya ainihin lahira ce kowa ya tashi ba shi da komai ba ka tashi ba ka da komai ba taguwa ba wando kaciya da aka yi maka ta koma loba saboda haka jama'a kowa ya tsawa ya ji ƙur'ani ne yake magana a nan ka yi ƙoƙari ka isa lahira da wani abu haka Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai ka je da farar zuciya farar zuciya ita ce tsakaninka da Allah a zuciya ba wani sai Allah tsakaninka da jama'a ba ka kwana da haushin kowa ko hasa da kowa haka ake so ka je lahira shi ne ma'anar kalbin salimu lafiyayyar zuciya farar zuciya amma ka kwana kana jin haushin wani wani ya sai mota kana hararar shi wani zai tafi aikin hajji zuciyarka za ta buga saboda mai kana bakin ciki wani zai tafi aikin hajji a ranar ya sai gida kana ta ce ina za ka samu rahama Allah kana jin haushin musulmi kana hassada kana bakin ciki kana ganin kyashi ka wanke zuciyarka ta zama fara to sai ka miƙa fararen hannayenka ga Allah maɗaukakin sauki sai ga kai ma ya wadata ka sai ba ka jama'a ku daina jin haushin yan uwanku sannan zuciyarka ka cire kowa ka bar Allah kaɗai a zuciyarka to in ka samu kanka a wannan halin to ka yi shirin lahira amma wallahi dan ka tara dukiya to ka tabbatar da cewa za ka rena kanka sun sai Allah ya ce khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluku mala'iku su kama ka su ɗaure ka bayan sun ɗaure ka sannan sai ne wakadin qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk ayyukan da kake tutiya kana da kaza kana da kaza sai Allah ya ɗaga aikin sai sheke shi sai bi iska saboda ka babu karɓar fansa a ranar lahira wala tanfa'uha shafa'atun sannan ceto ba za a amfani ba a wannan rana ceton wani ba zai amfani wani ba a wannan rana wala tsaro na sannan kuma ba za a taimaka wa duk waɗanda suka kafirce wa Allah ba zahirin wannan aya tana nuna babu ceto haka abin yake amma ga kafirai malamai suka ce duk wata aya da ka karanta a Qur'ani kaji an ce babu ceto kai tsaye to ka koma bayan wannan aya ko ka komo gabanta ma'ana ka karanto ayar da ke kafinta ko bayanta ta ga cewa Allah madaukakin sarki yana magana kafirci ne ko kafirai don haka duk sanda kaji an ce babu ceto a ƙur'ani ne ko a hadisi matuƙar hadisin ya tabbata malamai suka ce yana ɗaukar ɗan abu biyu ne in ma babu ceto ga kafirai in ma babu ceto irin ceton da wasu ɓatattu suka ƙudurce shi ne kai tushar huliyarka kai ta lalatarka amma ka dogara kai ɗan gidan malam wane ne kai ɗan gidan shek wane ne kai jikar wane ne kai gidan kuku ne kaza to duk lokacin da ka ji an ce babu ceto a ƙur'ani ana nufin wanda duk ya mutu kafiri to ba za a cece shi ba kuma ba a taimake shi ba ana nufin duk wanda ya sake yayi lalata da dogaran cewa shi shi ne ɗan gidan wani to ba za a cece shi ba domin ceto na Allah ne kullullahi shafa'atu jami'an baki don ceto na Allah ne amma annabawa za su ceto gaskiya ne mala'iku ma za su ceto gaskiya ne ƙur'ani zai ceto gaskiya ne salihan bayi da waliyai waɗanda Allah ya wa izini daga ciki duk za su ceto na ce waɗanda Allah ya wa izini har annabi ba zai ceto ba har mala'ika ba zai ceto ba sai ainihin Allah maɗaukakin sarki ya ba shi izini wa kan min malakin fi samawat la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ya ce sama cike take da mala'iku mala'iku suna nan dawa a sama amma ceton su ba zai amfani ba sai bayan Allah ya bada izini wane mala'ika wane ka ceci wane na yarda da shi don haka ku ji Allah shi zai appointing shi zai zaɓi wane ne zai ceton sannan Allah shi ne zai shortlisting shi zai fitar da sunayen waɗanda za a ceta kai da za a baiwa ceton ba kai ne baka buji kirji ka zauna akan wata kujera ko wani mimbari kana kimiyyar mutanen kungiyar ka ko dariƙa ka su kadai za su shiga aljanna wanda duk bai dariƙa ka ko ƙungiyar ka da shi kuma kai clearing din shi out wallahi yaudara ce ba wanda ya isa a ranar alkiyama sai Allah duk wanda ka gan shi isasshe ko to Allah ne ya isar da shi ta hanyar cewa ya ne na'am mu ahlus sunna mun yadda da ceto kenan mu'tazilawa su ne ba su yadda da ceto ba su ne suke cewa babu ceto su suke inkarin ceto mu'tazilawa su ne yan kalakato ko yan tatsiri amma mun yadda da ceto qur'ani ya zo da bayanin ceto hadisai sun zo da bayanin ceto idan kana son ganin gamsassun bayanai dangane da ceto ka samu littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al a cikin wannan littafi malamin ya tsaya tantancewa gyara yadda al'amuran suke duk wani rudani da zai shige ka game da wata aya ko hadisi ya bayyana maka hakikanin ma'anarsu don haka gaskiya akwai ceto amma kuma cewar akwai ceto ba ta nuna cewa kowa zai bugi kirji ya ceci wanda ya so sai wanda Allah ya naɗa ya ceci waɗanda Allah ya yarda da su Allah maraukakin sarki ya taimaka bayan da Allah maraukakin sarki ya ƙara jaddada wannan aya wadda kamar da muka ce tun farko farkon suratul bakara Allah maraukakin sarki ya kawo wannan aya ya lallashi bani Isra'il dan kasancewa Allah maraukakin sarki bai kulla gaba da wata kabila ba Allah bai kulla gaba da wani dan ya saba mishi cewa shi kenan har abada ba wallahu yad'u ila daris salam Allah cewa yake zo a zauna lafiya zo a yi sulhu zo ka bi ka shiga aljanna saboda haka biyar da ka fusatar da Allah yadda ka saba wa Allah ka yi sauri ka yi istighfari kuma ka cewa Allah ba za ka sake koma ba kar ka ɗauka cewa kai kan ai da ka mutu wuta za ka je kar ka kanka haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a za saurara a nan insha Allah ta'ala saboda za mu ɗanyi zaman taron da muka yi ta sanarwa za mu ba mu samu damar yi ba to muna ganin saboda yadda yanayin buɗe baki yake insha Allah ta'ala a yi haƙuri da gwargwadon abin da ya samu din insha Allah da Allah duk waɗanda suka san cewa stakeholders ne su wato waɗanda za a yi taron da su da Allah muna neman sai su shigo cikin masallaci insha Allah cikin nan aji haka kuma waɗanda ma duk suke da sha'awar wannan taro din insha Allah babu laifi sai su iso insha Allah ban yi karatu ba da safe amma in Allah so gobe za a yi karatu din na fiqh sira dan haka gobe karfe tara akwai karatu insha Allah sannan kuma karfe hudu rabi akwai tafsiri da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah